Daga nan Tehran, Radio Hausa VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 اللهم صل على محمد وآل محمد jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wani lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga jiran abin da muke dauke da su akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma za mu gabatar muku da sauran shirye mu da za a fara da sauran shirin nan namu ma noma bayan sa akwai shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda da shi za mu kawo ƙarshen abin da muke dauke da su idan da sauran lokaci mu sake maimaita wasu daga cikin labarai mai ban kwana da ku fatan za a kasance tare da mu har zuwa ƙarshen shirin kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a ma saurare assalamu alaikum yau laraba 26 ga watan mayan shekara ta 2021 wanda ya daidai da goma sha hudu ga watan shawwal na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 141 da suka gabata a rana irin ta yau wato 26 ga watan mayun shekara ta 1880 charles lewis alphonse labran wani likita ɗan ƙasar faransa ya sami nasarar gano ƙwayar cuta wadda take haddasa masassara da ake kira da malaria ya kammala karatu na likitanci a jami'ar birnin paris a ƙasar faransa sannan kuma ya koma ƙasar algeria wadda take ƙarƙashin mulkin mallaka na faransa a lokacin a nan ne ya fara bincike akan cutar malaria wadda take kashe miliyoyin mutane a kowace shekara a duniya ƙarshen bincikensa dai ya gano cewa ƙwayar cutar da take haddasa malaria tana fitowa ne daga cikin ƙwayoyin halitta da suke jikin sauro idan sauro ya saka ƙwayar cutar a cikin jikin mutum takan bi jini idan kuma ta yi yawa to za ta fara gajiyar da anta da ke tashi jini daga nan kuma sai jiki ya ɗauki zafi. masu ware kun san cewa shekaru 140 da suka gabata a rana irin ta yau wato 26 ga watan mayun shekara ta 1881 faransa ta mamaye kasar tunisia kafin wannan lokacin da ya faransa ta samu damar yin kutse a cikin harkokin kasuwanci da tattalin arziki na kasar tunisia kasar tunisia ta kasance karkashin faransa na tsawon shekaru amma a cikin shekarun 1930 aka fara samun masu ra'ayin ballewa da karkashin mulkin mallaka na faransa a cikin shekara ta 1957 an kawo ƙarshen tsarin sarauta a ƙasar tunisia inda habib burkiba ya ɗare a kan kujerar shugabancin ƙasar a matsayin shugaban ƙasa ya ci gaba da yin mulki na kama karya a kan al'ummar ƙasar tunisia har zuwa shekara ta 1987 lokacin da zainul abidin bin ali ya yi masa juyin mulki inda ya ɗare a kan shugabancin ƙasar ta tunisia zainul abidin bin ali ya ci gaba da yin mulki na kama karya shi ma irin na burkiba har zuwa watan janairun shekara ta 2011 lokacin da al'ummar kasar suka yi bore daga lokacin kuma ya tsere zuwa kasar saudiya kasar tunisia tana makwabtaka da kasashen algeria libya kamar yadda kuma take gabar tekun mediterranean tana da fadin ƙasa kilomita murabba'i 163 da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 40 da suka gabata rana irin ta yau wato 26 ga watan mayun shekara ta aka kafa kungiyar kasashen larabawa na yankin tekun fasha mambobin kungiyar da su ne saudiya bahrain daidai daura larabawa qatar kuwait da kuma oman babbar manufar kafa wannan kungiya dai ita ce yin aiki tare a tsakanin kasashen mambobi na kungiyar a bangarorin tattalin arziki kasuwanci da kuma tsaro a kowace shekara shugabanni da kuma sarakunan kasashe na wannan kungiya suna gudanar da zaman taro sau biyu kamar da kuma ministocin harkokin wajen kasashen ma suke gudanar da taruka lokaci zuwa lokaci a cikin shekara. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz

To yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kaninsu. A yau ne ake gudanar da zaben shugaban ƙasa a faɗin ƙasar Siriya. mataimakin ministan harkokin wajen kasar iran ya ce an koma tattaunawa kan farfado da yarjejeniyar shirin iran na nukiliya a vienna a najeriya kuwa za a fitar da rahoton nazari kan yi wa kundin tsarin mulki garan bawul yanzu kuma ga cikakkun labaran dake-dake al'ummar kasar syria na ci gaba da kada su a zaben shugaban kasa da ake gudanarwa a yau a faɗin kasar. tashar almayajin ta bayar da rahoton cewa tun da safiyar yau ne da aka buɗe rumfunan zaɓe a fadin ƙasar syria domin kada ƙuri'a a zaben shugaban ƙasa inda jama'a suke ci gaba da yin da fifi a mazaɓu domin kada ƙuri'unsu tun a makon da ya gabata ne dai aka fara gudanar da zaben na 'yan syria mazauna ƙasashen ƙetare duk da cewa wasu daga cikin ƙasashen turai sun hana 'yan ƙasar syria mazauna ƙasashen su gudanar da zaben amma wasu daga cikin kasashen turan da ma wasu sauran kasashen duniya da dama har da na larabawa sun bar 'yan kasar ta siriya mazauna kasashen su sun kada su zaben dai yana gudana lami lafiya ba tare da wani a matsayi ko tashin hankali ba kuma 'yan takara uku ne dai suke fafatawa da juna a wadan zaɓe da suka hada da abdullah salum abdullah da bashar hafiz asad da kuma jagoran 'yan adawa na cikin gida na kasar ta siriya muhammad ahmad mur'i kasar siriya dai ta yi fama da tashin hankali a shekarun baya lokacin da wasu kasashen turai da wasu larabawa da ba su tasawa da kasar ta siriya suka shirya kifar da gwamnatin kasar ta hanyar yin amfani da 'yan ta'adda daga ko'ina cikin faɗin duniya amma sakamakon tsayin daka da al'ummar kasar ta siriya suka yi da kuma mara baya da kasar ta samu daga manyan ƙawayenta wato iran da rasha akan ya sa shirin rusa kasar ta siriya dai bai nasara ba inda da ƙarshe dai siriya ta yi nasara wajen murkushe 'yan ta'adda waɗanda da dama daga cikin su an halaka su wasu kuma sun koma ƙasashen da suka fito shugaban tawagar iran a tattaunawar farfado da yarjejeniyar nukiliya ya bayyana cewa an koma tattaunawar da nufin cimma matsaya akan abubuwa da dukkanin bangarorin suka amince da su mataimakin ministan harkokin wajen kasar ta iran kuma shugaban tawagar iran a tattaunawar farfado da yarjejeniyar nukiliya akan shirin iran sai da abbas arakci ya zada da cewa an samu gagarumin ci gaba a tattaunawar da ake yi a tsakanin iran din da kuma sauran bangarori kan farfado da yarjejeniyar a kan shirin natan nukiliya ya ce tun aje ne dai wakilan sauran kasashe suka koma birnin vienna na kasar austria domin shiga zagaye na biyar na wannan tattaunawa wanda kuma mai yiwuwa a dauki tsawon kwanaki ana gudanar da tattaunawar arakci ci gaba da cewa iran tana nan akan bakanta na wajibcin dauke mata dukkanin takunkumai wanda kuma a hakan ne tattaunawar take gudana kuma ga dukkanin alamu a sa sauran bangarorin yarjejeniyar a shirye suke a can ma matsaya ta karshe akan wannan batu kasashen jamus birtaniya da kuma faransa da kuma wakilan kungiyar tarayyar turai sun nuna gamsuwarsu da yadda tattaunawar take gudana ta jama'a masu kada a sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran shugaban kwamitin yi wa dokokin da ke cikin gundun tsarin mulkin najeriya garan bawul sanata ovi omo agege ya sanar da cewa a watan yuli za su gabatar wa majalisar dattawa rahoton kwamitin nasu jaridar premium times ta ba da rahoton cewa omo agege ya bayyana cewa matsalar rashin isassun kudaden aiki da kwamitin ya fuskanta hakan bai kawo cikas wajen gudanar aikan nasu ba agege wanda shine mataimakin shugaban majalisar dattawa wanda kuma ya yi wannan bayani ne a wani taron manema labarai da ya kira birnin abuja ya ce kwamitin nazarin dokokin shekara ta 1999 na aiki ne da kudade da aka ware masa tun kasafin shekara ta 2020 kuma har yanzu ba a kara masa wasu kudaden ba kuma duk da haka dai ayyukan nasu ba su tsaya ba ya ce kwamitin ya karbi makaloli sama da 250 waɗanda duk an yi nazarin su kuma zaman sauraron ra'ayoyi da za a yi zai rika gudana ne lokaci guda a shiyoyi daban-daban na najeriya a ranakun yau laraba 26 ga watan mayu kuma gobe alhamis 27 ga wata ya ce za a yi zaman sauraron a abuja domin a baiwa manyan jami'an gwamnati waɗanda ba su samu damar zuwa shiyoyinsu ba domin su gabatar da nasu makalolin babban bankin najeriya cbn ya ƙara karya darajar naira inda farashin dala a gwamnatance ya tashi daga naira 379 zuwa naira 410 da kwabo 25 cbn ya buga wannan sabon farashi a shafin sa na twitter a ranar litinin ta gabata inda ya aikan nasu bastin ya karbi ya ce kwamiti sama da 200 makaloli da duk an yi nazari hamsin kuma zamarin su yi da za a yi sauraron zai rika gudana yi eh, zai guda ashirin ne lokacin najeriya yoyi daban-daban na yau laraba a ranakun shida ga watan mayu ba 20 gobe alhayu da kuma kai ga wata amis 27 za a yi ya ce a abuja eh, zaman sauran a baiwa manya domin ke waɗanda ba su samu jami'an gwamnati su ba damar zuwa shi tar da nasu domin su gaba su makalolin babban bankin na ya ƙara jiriya cbn darajar naira fara karya dar inda fara da a gwamnatin tashin dal daga naira ya tashi da. saba'in da ɗari uku da naira ɗari tara zuwa da hudu da goma biyar kobo ashirin da ya buga cbn sabon fara wannan sanatowaita rashi a shafin sabata ranar litinin ta gaba ikan nasu inda ya ya ce kwamitin ya karbi makaloli sama da 250 waɗanda duk an yi nazarin su kuma zaman sauraron ra'ayoyi da za a yi zai rika gudana ne lokaci guda a shiyoyi daban-daban na najeriya a ranakun yau laraba 26 ga watan mayu da kuma gobe alhamis 27 ga wata ya ce za a yi zaman sauraron a abuja domin a baiwa manyan jami'an gwamnati waɗanda ba su samu damar zuwa shiyoyinsu ba domin su gabatar da nasu makalolin babban bankin najeriya cbn ya ƙara karya darajar naira inda farashin dala a gwamnatance ya tashi daga naira 379 zuwa naira 410 da kwabo 25 cbn ya buga wannan sabon farashi a shafin na a ranar litinin ta gabata inda ya kankare rubutaccen farashi na naira 379 a duk dala guda daya ya kuma gurbin sa da sabon farashi na dala daya akan naira ɗari hudu da goma da kwabo ashirin da biyar hakan na nufin bankin cbn ya karya darajar naira inda darajar ta ragu da kashi bakwai da digo shida cikin ɗari yanzu dai cbn ya ɗora farashin dala akan farashin nafex wato farashin da ake baiwa masu shigowa najeriya su zuba hannayen jari da kuma masu fitar da kayayyaki daga najeriya zuwa ƙasashen ƙetare wanda farashin yakan kama akan naira hudu da goma. da kwabo 25 to jama'a masu rare ƙarshen labaran duniyar kenan to banda aka saurari labaran duniya su kuma sai a gyara zama domin a saurari shirinmu na gaba shirin nan na mu koma noma mu noma Masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin mukoma noma. Shiri ne wanda muka saba kawo muku labarai masu alaƙa da noma da kiwo. ta yau za mu yi dubi ne a kan matakin hana kiwo a yankin kudancin ƙasar da gwamnonin ƙasar suka ɗauka da kuma yadda wasu masu bibiyar lamarin a Najeriya suke kallo. Da fatan za kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. taron bayan nan da gwamnonin yankin kudu maso yammacin najeriya suka yi a ƙarƙashin jagorancin gwamnan jihar ondo waluwa rotimi okero dolu sun buƙaci ganin makiyaya daga arewacin ƙasar sun nesanta shiga cikin wannan yanki nasu gwamnonin sun ta'allaka batun ta'addanci da rashin tsaro a yankin nasu da makiyaya da suke shiga suna yin yanki sai dai ba a je ko ina ba aka fara mayar da martani akan wannan mataki na gwamnonin yankin arewa maso yammacin kasar wasu makiyayan suna ganin cewa a halin yanzu ba abu ne mai yiwuwa ba a zartar da hana su yin kiwo a cikin wannan yanki domin haka yana nufin korar ɗaruruwan makiyaya waɗanda suka ɗauki shekaru masu tsawo suna zaune a cikin wannan yanki na najeriya ta yadda har sun haifi 'ya'ya da samar da zuriya makiyaya da ba su san ko'ina ba idan ba wannan yankin ba kamata ya a ce an yi tsari ne na tsawon shekaru aƙalla goma in ji wani makiyayi ta yadda idan ma tsugunar da su za a yi to a wannan tsakanin an gama tanadin da ya kamata da warware dukkanin matsalolin da ake ganin sun shafi makiyayan saboda a magance wannan matsala idan ma har ana ganinta a matsayin matsala wasu kuwa masana suna ganin cewa kiran yana cin karo da dokokin najeriya da suka bai wa 'yan ƙasa damar yin zirga-zirga inda suke so a faɗin ƙasar ba tare da ƙaidi ba a bisa wannan dokar ce kuwa su kansu 'yan kudancin kasar suke zaune a arewacin najeriya suka kuma mallaki ƙasa da dukiya da kafa sana'o'i ba tare da an tsangwame su ba kamar yadda wasu masharhanta ke cewa to gabanin wannan kiran na gwamnonin kudu maso yamma su ma gwamnonin kudu maso gabashin ƙasar sun taɓa yin kira na dakatar da kiwo a yankunansu amma yi wani lokaci da masu wuce gona da iri na ƙabilanci suka rika kaiwa makiyayan hari da kashe musu bisa shi, da akwai 'yan majalisar najeriya da dama da suka fito daga arewacin ƙasar da suka bayyana wato rashin jin daɗinsu kan irin waɗannan kalamai da suke fitowa daga wasu sassa na ƙasar irin waɗannan matakan da ake ɗauka. da mafi yawancinsu suna fitowa ne daga kudancin kasar akan kiwo da makiyaya suna ci gaba da ƙara raba kan al'ummar kasar alhali kudancin kasar suna da talaucin dabbobi hatta ta fuskar tattalin arziki barin makiyaya a yankin nasu shine mafi alheri a gare su kamar yadda wasu ke gani domin a watanni kaɗan da suka gabata an ga yadda aka rika sayar da sanuwa guda naira miliyan ɗaya har da ɗuriya saboda 'yan arewa sun dakatar da kai musu bisa bisashe hatta rago kudinsa ya kai miliyan ɗaya a birnin iko don haka da akwai buƙatar masu hankali da zurfin tunani a cikin dukkanin ɓangarorin ƙasar da su zauna kan teburi su tattauna domin fahimtar juna da sanin yadda za a magance wannan matsala saboda idan aka barta za ta ci gaba da haddasa jawurar raba a tsakanin al'ummar ƙasar a wannan mawuyacin hali da ƙasar take da buƙatuwa da haɗin kai to masu sauraro za mu dasa aya a nan saboda lokacin shirin namu ya ƙashe sai kuma fitowa ta gaban da za a ji maɗauke da wani jigon kafin lokacin nake cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Dari dum To yanzu ga shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa. jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda ke kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe daban-daban na iraniya domin nishaɗantarwa a yau ma muna ɗauki da wata sabuwar wakar ce da mawaƙin nan na ƙasar iran mai suna sina sha'aban khani ya gabatar da fatan masu saurari su gyara zama don masu saurari cikakken shirin domin masu iya magana na cewa waƙa a bakin mai ita ta fi daɗi ai saurari lafiya Geschmack. Come you? sina sha'aban khani kenan aka saurara a cikin wakar da ya gabatar mana da fatan masu saurare sun gamsu kuma sun nishadantu kuma ta kayatar da su kuma anan ne zamu jalin zamun shirin sai a wata sazuwar za ku ji mu dauke da wata sabuwar wakar kuma za a iya ci gaba da bibiyar shirye-shiryenmu a shafinmu na yanar gizo wato www.hausatv2.ng da wannan maka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya da yake muna da sauran lokaci za mu taso wasu da cikin labaran da aka riga aka saurara al'ummar ƙasar syria na ci gaba da kaɗa su a zaɓen shugaban ƙasa da ake gudanarwa a yau a faɗin ƙasar tashar almayajin ta bayar da rahoton cewa tun da safiyar yau ne da aka buɗe rumfunan zaɓe a faɗin ƙasar syria domin kada ƙuri'a a zaɓen shugaban ƙasa inda jama'a suke ci gaba da yin da fifi a mazaɓu domin kaɗa su. tun a makon da ya gabata ne dai aka fara gudanar da zaben na 'yan siriya mazauna kasashen ketare duk da cewa wasu daga cikin kasashen turai sun hana 'yan ƙasar siriya mazauna kasashen su gudanar da zaben amma wasu daga cikin kasashen turan da ma wasu sauran kasashen duniya da dama har da na larabawa sun bar 'yan ƙasar ta siriya mazauna kasashen su sun kada su. zaben dai yana gudana lami lafiya ba tare da wani a matsi ko tashin hankali ba to don nan zamu karkare sai Allah ya kai can anjima da yamma za a je mu dauke da wani shirin kafin wani lokaci nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya